أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ba mu gushe ba muna kan abin da ya shafi tafsiri wanda imam buhari ke kawo shi a cikin littafinsa ya ja wani aya na daga cikin suratul nisa shi yake sai a maka aya 128 wajen da Allah ya ce wa suratul anfushu wajen zancen saki wanda Allah yake nuna cewa rai an hada su da abun kwadayinsa da abun sonsa an hada su ne yadda rai ke da sha'awa an hada shi kalmar shuha shi ne sun rai da san abin da rai ke so da nasa ikibanta rai na ta nasa ne soyayyarsa shubha ikan kasance abun da kake so ka hana wani shafi kira uh, kawar a ce shubha ma'ana mutum rai ikan so nasa ne ce nasa bari na komai ba to wannan shine buhari ke kawo cewa ukudurat kalmar da ukudurat ma'ana kamar hada da rai ne ukubirata an hada su suna tare annab tare da shu hada abun abin da rai yake so abin da rai yake takama da shi da kuma ana wani shi nasa a wajen dukiya ana wasu fa wannan wurin a wajen dukiya dukiya rai ba abin da rai ke so shi nasa kibanta ko da iyalinsa ne kuna ji yara Allah Allah suke so iyayensu su mutu su gada Allah Allah suke so wani mai kudi yadda nake jin labarin wani dan wai ke fada cewa shekaru da ya wuce wani mai kudi ya yi magana kan talabijin nan cewa a raisa kira masu kudin a samu wanda ya san cewa ba sa gaba da 'ya'yansa inda dukiyarsa ya kai dukiya su zai samu 'ya'yansa yana gan wanda suke gaba dansa baya son sa shi kuma baya son kowa kuma ya sani don ba wani abu ne dan ina gan kawai ba su wuri to wannan uhdiratul anfus shubha rai ina son naka kuma ina son duke zama tasa to wannan kuma wata rayuwa ce aya da hadisi da tsoron Allah shi ke kawar da kowane rai ya samu yarda Allah ya mayar da wannan dukiya annanki amma dai an ga aure ki zuciya da rai aka take shi za ke ganin wasu suke fashi su samu abin duniya kuma ya fashin zai zai iya mutuwa amma shi ya samu dukiya ba ku gana sa mutum ije kashe mutum da a bashi wani abu gindan wansa kara ya harbe shi don i karbi wannan dukiya ba ku ga ci tare hanya ba ka san shi ba bai san ka ba ya fito da kai wuyan ka i karbi kudin kai kashe ka don ya wannan rai to shi ne udratul anfusu shuha in ka ga baka gan duk wata ina kudi yayin da za same shi ana yi a wajen mulki ne ko ma menene ne haka dukiya shi har Allah ya hada su ne abin nan rai cewa hadisi ba hadisi to wani da aka halitta rai ya ta hada aka ya ki tsayawa sai da aka hada shi da komai tsira sai da ka dauko kuɗi aka kara mata sai tsaya can o da rawa yake kai lele hadisi ba na mata ne ai su ma haka suke matan a yanzu ka duba cikin dangi yadda mata suke bara abin zai baka tsoro abin zai baka tsoro na ga wata bazawara tana nan a tsaye a titi ba wata alamar rashin lafiya jikinta ko wani abu cewa girma ne ya zo mata ko wani abu tana nan sa shi ta zo wajen mota tana so ta bara shi na kira ta na ce ta na na na ce ba ta saurare na ce babu bata saurare babu ta dai masa dan Allah shi na tambaye ta nace ayya ayya yasa kike cewa kike ba kamar yanzu ke baki sai kamar yanda ba za ki aure ba me hana ki ki sai ki aure kuma ce ba hannun ki ba ta ce ai ina da mijin ma kin na da mijin na ce me ya faru ai ba shi da eh, yace me ina ba shi da abun yi na to mijin ba shi da abun yi to kike ki zo na shi zo yi bara mana ba baran sana'a bane eh ba ke zaki yi bara ki ce da shi ba cin da miji bai da abu ke ke zama abu shi ne bara je ki turo shi an taba yin wannan amma ke mace ki zo ki sai a cici mijin bai da abu ne a ta fara mashayi mata shi ne imam buhari ce hawahu kalmar shuka shi ne soye soye zuciyarsa fi sha'in ya rusu alai abin da ransa yake so yana kwada ya samu shi ne wa uhdratul amsu shuha To an gama kenan a can kuma wajen talaf ya ce kal mu'allaka kara bari mace izuma kamar ta yi take ita ba take ta ba ita kuma ba aure ta ba shi ne kawo wannan kalmar mu'allaka ya leta buhari ga kawo jumlan baki ɗaya amma kalmar ɗaya ke dai yake dokowa yake kalmar mu'allaka ne buhari ke cewa lahiya ayyamu wala ayyamu wala zatul zawj yace ba ta kasance ba zaura ba ba ta kasance mai miji ba ita ba take ta ba ta zama ba zaura ita kuma ba aure ta ba mata na karshe aure shi ne Allah yake cewa mu'allaka lahiya ayyam wala zatu zawaj yace ba aure ta ba ita kuma ba bai ma'ana tana gidan ba ta san miji ba ba ta san marmar zama da miji ba kuma ba ta ta ba to Allah ya ce wannan rayuwar baya sauka ta nushuzan ya ce nushuzan abinda ake cewa nushuza ika zo wajen namiji ika zo wajen mace shi da yake cewa in imratu khafatin ba'laha nushuzan ko aw irada nushuza yake sai fasa maka shi shine bugu yaya ya zama mace tana kin mijinta ko mijin mai yana kin matansa duk wanda ta cikin su wanda ya ga alama shi ta nema ko inema a yi sulhu shaki kyan nushuza buhari ke cewa kalmar nushuzan bi ma'ana bugu kiyaya shine ki fasara maka wannan kalmomi shi ke cewa حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام أن أروى أن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا إن لما تتنا جنس رومي جنتا بعلها مجي كلمة بعلها مجي كنانا nushu da yana tsoron fushinsa ko a'ura da ko zai kawo bijiro kawo da kansa ikyale ta ikikula da ita to shine na lafiya take so ta fassara ma wani aya sace qalat rajul takunu inda ya ce kan kasance mace yi namiji ya kasance yana da mace tare da shi laysa muktir minha shi namijin baya samun bukatan yawan bukatan abunta muktir biha ma'ana namiji baya bukata abubuwan da yake bukata abu ta ba yawa ma'ana ya gaji ta an ce muktir alayya ma'ana in mace ta kai mace da kake son ta to bukatun ka yana da yawa gunta to in mace kuma ba ta kai kawowa ba bukatar ka ba yawa gunta to ka kana suka sake ta ka samu wani ta zama gurbinta a muktir ita mace inda tana da kamar mace wanda kake son ta to bukatuwan ku suna da yawa gunta to amma ta kasance ka ga da ita to bukatuwan ba yawa shine Naisha take cewa قالت rajul takun mutum kasance inda مرأة ina da matarsa amma laysa bi muktar minha baya bukata komai a gunta ya ga da ita to yurido an yufariku ha ina sai sake ta ina sai rabdeta da ita haka su ba mu da wani alfarman an zauna an ga aure ya zama kirkin kafa ba yadda za a yi to su ko ƴaƴan miliyan da jara ma dama baya samun biyan bukatansa arabu kawai ya shiga duniyansa na fatan gane a na wannan ina zama yayanta to ai su ba su da ma dama ya aure biyu ke barki a ciki nan ne ko ina gida zaka iya sa mace ba a karfala kowane mutum na da gidansa ko yana da wani dan dakin da yake sasa wurin da ake hayan gida daki gurba daya kuke ciki da ayar da yake kamar mishina mutum tun da aka haife shi kakansa na babba haya yake a daki daya eh, su ma a can su fika ma wani ake kwana kabur kana ne wani na kawar kabur ba a can ba kamar suke ko su kaburin sa haka rami ne babba an haka rami an haka rami shi a gina shi a can to cikin sama shi a gina shi a yi dakin a bar a sama to shi a fitar shi kango kama kama kama wurin zuba shara ne to mafi yawa a cikin wannan makabartan mai gadi makabarta ne ke haihuwa a nan Allah Allah ma ba a bashi wurin an zo za a birne mutum bude kofa za a yi to sauran wurin kamar kakan gida ne haka shambu da sha je a aji gawa na can daman wari ya fito maza ka ji to ya in su gawan ya riga ya tsaye sha je a tattara kashin jefe daya wani ya zo kuma a shiga da su haka ake yi ban zai kasan da za a binne inda muka gani ma a nan muke rami ce babba to bayan haka rami na shan kewai kango to wannan kango mafi yawan misra na ake haihuwa zai je samu zane rufe wurin kuma ya aura biki a kai masa a nan wani a nan yake a Allah ya soke wannan rayuwar da ake ciki yanzu a san an ce ake ai a makabarta suna nan can ake aure kuma a hari a ya aure kuma a hari ta yanzu mutum in ya bin matansa ba ya bukatar sai ya ce kamar na gida ne ya ce ta zauna zai kawo wata rabuwa da ita ce eh rabu da rabu da ita yake ya kawo wata tunda ya gaji sai ta mata gaji shi rabuwa take a nan ne ake da dama ko ya tashi na da gidan gado matan ta masa laifi ko yana da dama ne na rijiyar da mishe je kama gida hotoro kasan wani suna na matansa daya tana hotoro da daya na rijiyar da daya na kurna daya na abin nan can gidan zu wuraren da akwai gida harha shege aura ban da abin sa hudu wance na da ranar kurotoro shege can to ana marmarin da ba za a tambaye ce fa ne ba zai je kwana da kafin kwanan ta kare a tambaye ce fa ne ya yi yaji ya tafi zakin ya kuma ya gudu kuma can kafin a gama ana neman sa nan haka zai yi a waye gari yes eh, ina ne ina shiga ofis ina zage zage samu kudi wajen da yake kwana amma bai san makarantar yara wadancan ba bai san ce da su ba gidan haya in an tambayi gidan haya zai kai wata bai je wancan gidan ba matan da kan za su nemo fitila su nemo shi shi na ne na keke sa ba doka ba doka ba kuma tsari ba tausayi kuma matan sun yawa suna son auren dole ita ne za ta nema yadda za a yi miji sake dawowa tun da ya taba karon mala'ikan jibril ba ne tana da sha'awa dole ne mu mijinta mijin kuma ya zo da fushi da bai ne kwanaki ya yi ga zalunci duk irin waɗannan Allah da ya yi shin na shake cewa yuridu an yi yufarikaha fataqul aj'al aj'aluka min sha'ni fil hil shi ta matanta ce to miji kai na ba ka zabi ranakuna da duk abin da ya kasance hakki na na halitta ma in ka so ka rama ka ka kula da ni ba ka so ni dai ka bari na karkashin ka ma'ana ka je ka aure wanda zaka aura amma ni ban da hakki wani abu wanda zai zama maka karfin kafa ka gaishe ka ta ni shani na na maka hilli ma'anan kana da dama ka aura ko kana da matan ma ni ya fi ni baka ku na to ranaku na baki ɗaya na ni ka mata ni dai na karkashin ciyarwa mun ka samu a ban ba samu amma ni na so ka kasance in kasance karkashin sa. tana da amma ba zan tafi ba kyale ni ciyarwa ko wani cefane ko ni ranaku izo ma karfin kafa bari dai dai zama suna dai ki a can zama matanka mu hadu a lahira fa nazarat hazil aya ce wannan ayan ta sauka wa in imra'atu khafat min ba'la nushuzan aw irada inda mace ta gan cewa mijinsa yana da wannan siffa mm. ya fara kinta ya fara gajideta ya fara nuna mata ba komai ba su yi taka ta hange ta sake haƙƙinta don a gama lafiya don wani ya fara wannan alaman so ita ta tashi ta yi wani yaji don a rabu da ita tun da tana da hankali ta gano wannan shi a zauna lafiya a zauna lafiya kuna ji sati biyu da ya wuce da zawarwa za su yi zanga-zanga ana sun kai miliyan da wani za a yi zanga-zanga kano a fito a abin saboda ana taka haƙƙinsu ba za inda ba ta yi ba nan gaba abin ba zai yi ba za a yi zanga-zanga ba sai da aka yi aka kare ba da yawa za ta yi zanga-zanga ba a damu da su ba an sake su da yawa kai ba ka janyowa ai ba za a daura laifi abu daya ba malam ba za a daura laifi abu daya ba wallahi wasu matan in halal ne wallahi wurin suke so daga gaske wallahi wasu matan matan in halal ne ga tsafta ga hankali ga dini amma bai hada su da mutane na gari ba mala wala in kana ganin da wasu maza suke abin zaka yi mamaki kai yanzu ka kasa kanun kashi dari ma'aikatan gwamnati guda nawa ne kaddara goma cikin dare sauran 'yan kasuwa nawa ne doki 'yan kasuwa kama arba'in bisa dare sauran mai suke yi amma suna da wuri ba to ya za a yi kai ka suranta wannan abu sauran mai suke yi kaddara da mai sai rake da dankali da menene tsakasin 'yan kasuwa ba za ka samu a saba'in bisa dari ba wanda suke zama haka burus wanda a waye ba shi da abin yi la koyarwa la komai zama yake a da shi ko shi ciyar nawa ne na duk suna son auren ni na gani na gani jiya na gaya maku na da wani mai gaji na nan da ya ga wata bazawa a gida yana sa hada suna hada ni na ba da saraki ki shi matan take so igan igan shi miji je gani garin mijin danye to ita ne ta yi infati tafiya ita ne ta bada kudin mota ne nata da nata a abin wancan shi na nan ya kira wula kawai na jira ne kuma gidan ma haya ita ta yi ina nan tunda ita tana son auren mijin ya mutu fiye shekara goma su sai namiji ba shi ne ta rage maza a ciki to ita tana son ta yi auren ta rage abin da ya wuce to shi kuma yana da daya ya gaji da ita to ya zai yi burs ta haka a ji a gan dangin na shi ita ta biya mota tafiya da dawowa yanzu hayan gidan ita take ciki man ya ba da sadaki na tana hada kudin sadakin da kudin goro da lawan da za ta je sun yi kudin alawa to irin su nawa ne <laughs> irin su nawa ne da zina wani ba gaskiya ba za a daura matan ko yaushe matan wallahi wasu mata bayan la aure suke so wallahi aure suke so akwai macin da na san tun kafin tafi sojiya tana zaura har na ji na dawo tana nan sai da duk irin waɗanda da ne hawan gine ya sheta saboda aka yayin wa a ji tsoron la shanin matan na shanin matan abun tosai ne wani kuma yana ganin ta gidan bai ji daɗin ta ba kai ɗauko wata kuma ta mata kafa eh wannan haka ne yadda bai ji daji ya hankul da ita haka don baka san wanda ba goshin su ake rutawa ba ce wancan tana da kirki kuma da ban yarda akwai cutan ba cutan wancan wallahi ban yarda ba da amma billahi lazim alaman da mutane suke zuwa suke tambaye ni mutum ya zo da kansa ya abu ya ce shi na tare wannan cuta an ce da shi na shi zaka rantse ba yanzu shiga jama'a ke yi saboda mafi yawa zawara wanda suke da su su kansu ba sani ba don an je asibiti wata bata sani ba da mijin aka jiya ke ce kishan tana da shi aka gaya mata cewa tana da cutan da ta hada ta yi bata ci abinci ba bata yi komai ba sai da ta mutu ba wuce sati uku ba mijin ya zo yake gaya mu shi mijin ma bai ma sani ba to wannan cutar haka yake ta tafiya saboda nan abin da zai sa mace ba ta wayewa mata je a gwada gini in matsala da waye man ta samu wannan cutar sai wannan cutar kafi bayana jikin mutum shayin shekara biyar ita kuma tana bukatar aure ba ta jin tsoron Allah ta yadda cewa ta bar aure shi ta ji ta aura mutane a hada ta to wannan shine tashi hankali zan iya tuna akwai ta bazawa can naje Togo ta zo ta zama tana ta tambaye ni ko ya gama na gan ta mai kale na ce mene wai tana tambaya na ce to yi tambaya ce a ah, shi tambaya ni da ita shi na tar da jama'a shi ta kusa ce to ka ganta ta da cutan na wannan kan kuma fiye da shekara biyar nishin abin da ya kashe shi amma mutane sun fita suna son ta ka ganta kuma wallahi lokacin da take fada cutan ya share shekara goma ya eh, shekara biyar a jikinta abu ba yadda za a yi ka ci tara da wannan cuta karin kuma ta ce mutane sun fita shi za ta aure na ta kata yi ta nemi wanda suke da wannan cutan shi a hada su don gaya maka tambayan zuwa yanzu har shekara ya kai shekara hudu da na ji wannan shekara na gani ta kalau take don da shiririya ce yanzu cutar da ta zuba da al'umma Allah kawai ne to a abin da yake hada mu na fitina wannan cutar zai kwari mutane matan farko ba wayayyu ba ne zata tana da wannan cutar ita ba ta sani ba miji zai zai saka mata bai sani ba shi wani abu ya faru kuma da an je asibiti aka gano cutar to miji kan gaya masa duk wanda ta faɗa iya baki aurenta zan iya tuna akwai likita da ya zai same ni muna goron dutse muna karatu kamar yadda muke yi shi ya ce da ni malam a muransa a cikin aikin mu cewa ba ma faita illa mutum kamar na son gaya ma yanzu akwai wani alayi da matansa guda uku duk suna da cutar farko farkon cutar ne shekaru bakwai da ya wuce to na tabbatar suna da cutar amma yanzu ga shi na neman yarinya shi na da dukiya Don an tabbatar da su kuma da ya tabbatar da sai ta sun shan magani shi mijin ya ci da matan duk wanda ya faɗa cewa akwai wannan cuta a jikinsa ko a jikin wancan wallahi ya baki auren to kaga ita in ta faɗa to zai fike ta kuma duniya sun ji sai ta nan ta yi ta auren shi ta yi shiru saka yarinya shi na ce da shi likta ije ya samu yayin yarinya ce kar su ba wancan mutum wannan Allah ya hana wa saboda bi zai yi ba mu gaimman yarinyar na ta ji ta aure ta cutu wannan kuma ba uh, istisna yana kan sirri da sirrin shafi ya shafe shi wace ya shafe shi amma abin da ya ta'adda ne zai koma wani ne inda cuta ne ya shafe shi shi kare ba da maka bayana ba wannan cutar zai samu wani aka je aka samu alayi babban likita ne fashe ya gaya masa cewa ga amina ya ce bakin ciki kawai ke masa wai ni mako ta suka tura shi bakin cika yake masa saboda ma yarinyar ta samu mai kuɗi shi na ake masa wannan bakin ciki ce yanzu na take ta muku likita ya sake dawowa da ita da kishoyinta da bishi duk suna cikin kabri dukansu ya ci da aka yi bikin duka sun mutu babu innal munafiqina fi dark asfar fi dark asfar yace babu kenan innal munafikina akika munafike suna karkashin wuta na kasa karkashin kasa ma wutan ma su a kasa suke wannan ya nuna cewa munafiki yafi cin wuta fiye da kafiri don kafiri ya ce naki ne naki to munafiki bayan naki shi hada shi da istizai wasa da addini shi kafiri bai daya ne ce ba na son addini to munafiki shi ringa istiza da addini in mai da addini abun wasa in mai da addini abun izgiri to wannan shi sa munafiki wutansa yana da haɗari fiye da kafiri kafiri bai ɗaya ne yace baya so baya son addini in ma ya fahimci addini kuma ya fahimci addini shi dai baya son addini amma munafiki shi istiza mai ke yi shi san ka lura hadisan da ibn kaim ya tattara su a cikin manar mulif zaka yi mamaki munafikai suka aje shi munafikai suka ce Allah ya hau doki daga cikin wannan gumin shehaci sauran Allah ya ko Allah da baya nan doki ne ya gudu daga baya wannan iskan ka dinga jin kalmomi na shi haka munafikai suke aji ku karanta manar mulif na hadisai mawdu'ai a ganyen da munafiki suka sifanta Allah to ai munafiki ba shi da wani ka'ida shi nifaka ne shi ina ganin wani abu ne zai kare kansa shi sa suke istiza lokacin manzala su ringa istiza da manzala da sahabai in za tafi yaki shi su ringa istiza ce sahabai she ci da sha amma sun hada abokan adawa ba sa iya komai nan su zagi da abubuwa da gasu dai to munafiki haka yake to duk munafikin kuma yana nan fa munafiki siffa biyu ne siffa daya mafiya musulmi suna da shi siffa shine siffa wanda rashin cika alkawari siffa munafiki ne yaudara siffa munafiki ne ya ji fada ya ya yi fada zai wuce gona da iri munafiki ne waɗannan siffofin munafiki ne kamar yanzu zai zo to mafiya mutane nawa ne a cikin abin nan mutane nawa ne wasu yan waka sa zona da yan kasuwa a bincika yadda za a tsara yan kasuwa a gyara shanin su zaka ji mamaki a nan wajen da baki suke zuwa suke su kaya kuma da wani shi baki zai saki da mutum ina kawo kudinsa ko nijiyar ko mali to in kudin ya shiga annu wai su yan kasuwa shi su rike kudin ba kun la'alla kudin da ya karba can nasa ke na shirki kudi na kasuwanci da shi ita ba wancan wadda ba ya kuma ke ba kudin mutum ba bai san kasan bai sha an zaba ya zo ya kashe kansa ko tafiya shi gan mutum kuma ne zai je je karbi kudin banki kamar miliyan da zai je canja daki canja komai bai kasuwanci da kudin ina fakace da kudin ya karbi kudin amma bai komai da shi ba dai ya cinye irin waɗannan mutum shi gan me ya dogar ne yaudara yauda wa kala ibn abbas asfar yace asfar na utalifa ba asfar kawai ne asfar bi ma'anar na yace asfar ma da ake nufi asfar wuta ne kasa ma wuta ne nafaka yace kalma nafaka saraban saraban bi ma'anar tariq a cikin kasa in aka ce nafaka tariq a ban kasa tariq akan kafa nafaka wannan kuma ayan ba wai na fassara can abin da yake cewa illal munafiqina fi darkil asfar amma nafaka nan in tata'ta an tabtaji nafakan fil ard wannan ina da alaka da suratul an'am can wanda yake cewa da yake ce da annabi in kana so ka nemo in kana da iko ka nemo abu ka nemo ta hanya a ban kasa ka je ka kawo masa dalilan da suke tambaya ka an kurani na tura ka za su ta'gizin ka ne to nafaka nan hanyar da yake hanyar na hanya shine hanyar da zai hanyar da in ka bi shi zai kullo maka can waje to hanyar duka nemo hanyar na faka nan ma na sa'ik a ka aban kasa to shine wannan duk tafsiri ibn eh, eh, eh, abin shine ke na fasara ban saraba bi ma tariq fil ard ko bai alal ard ko ayi wani abu a hanya kasa wanda dabbobi abin nan kamar karanan dabbobi suke wannan wannan mai dan dabba da mai jirgu ba sai an yi da kuke ta ba kurege mm, mm, mm, an yi rami haka ya yi rami ya yi rami shi rami ba daya bane akwai rami na eh, waje za a je a fito da rami amma a duk kasa toshe shi wannan rami tsawari ne ba yi sa kuma fashe shi a ji shi wajen da ciyawa suke zai rami kona nan kona nan kona nan je kuma ya fito da wancan kana neman sa na shiga ga ya fito daga can shi ake kira na fa nifaq kenan tunda ke ne mai bin a baka san da wancan ba to nifaka kenan eh fuska biyu rami ga daya nan ga can nan shine laraba suke cikin nifaka eh akwai ran zai fice mana can kai kana cewa haracin shi fito can harin kone abin da Allah ke ba shi kafin nan ike cewa haddathana Umar ibn Hafs haddathana Ali haddathana Amash kala haddathana Ibrahim an Aswad kala kunna fi halakata Abdullah a can kufa kenan Abdullah nan mutlaka yana nufi Abdullah bin Mas'ud to lokacin Huzaifa kuma ibn Yaman sahibi sirrin Nabi shi ya rike sunayen munafikai kafin manzo Allah ya bar duniya ya kira shi shi kadai na bi duniyar nan la abakar wala umar la tsawon su manzo Allah ya ce kafin wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne rubuta har lokacin da manzo Allah zai bari bai so a bayyana a tona ashirin mutane ma don Allah za su yi tuba wanda suke tare da shi amma munafikai ne daga 'yan kawo da sauransu fajiya huzaifa huzaifa ya zo ya gan harkan ya cika to yana ji suna jin wani izza suna guru almajiran hatta kama alaina shi ya tsaya kan almajiran fa sallama shi ya sallama suma qal laqad unzila nifaka ala qaumi khairun yace ku kiyaye nifaqa yace munafinci an san kuma al'umman da sun fi ku matsayi wurin Allah shine cikin lokacin da manzo Allah yana nan akwai wanda suke dawa su sabe ba ba bane Allah ya jarbe su da nifaka kuma ku ce kanku ku ce kanku ku yabu dan Allah kala aswad shaswa da yace subhanallah duk da daga cikin almajirai Abdullahi bin Mas'ud inna Allah ya kula shi Allah yana cewa innal munafiqina fi dalkal asfar minan nar yace a ah, hakika Allah yake cewa munafike su ne suke karkashin wuta yace ni na ga muku dai suna karkashin wuta wai na ku ne munafike ne yace ku ni faka ne kuna gan kuna karatun ba za ka ni faka cikin ku ba nifaka shine ajinin ba daga gaske kake ba gaban jama'a zaka yi daga gaske amma ajinin ka kade ta ba daga gaske kake ba amma wajen jama'a ka nuna kai kare ne wali tafiyan ka daban zikirin ka daban ka ga mutane kana wani eh, amma kai kare ba zaka yi ba sallah su ba ka yi a gaban jama'a amma ka ga jama'a ka rike wani tarbiya eh, ko salati kake da wani shirme ne in za a ba sarka tuna a gaban jama'a sihir waɗannan ka yi daidai yadda za a ya cewa kai na Allah na masu masu kanka da adaba na Allah ba ne kwagen ka zahiri kai Allah ne amma ne da gida ka sa gane ka na hmm? waye kuma Oh. Ike cewa fatabassama abdullah shabla ibn mas'ud yayi dariya bai ce komai ba tunda almajiransa ina zaune wa jalasa huzaifa fi nahiyat masjid huzaifa da ya ga masu wannan shi ya koma jefe ya zauna masallaci fa kama abdullah shi abdullah ya tashi da almajirin fa tafarraka shi kowa ya abazu ko ya tafi fa tafarraka ashabu duka sabai sa sun tashi faramani bil hasa she huzaifa ya jefa mu aswar ke ne ce huzaifa ya jefa ni dusa ya ce kai zo kai da kake ta musu fa ta to she na zo masa fa kala huzaifa she huzaifa ya ce she huzaifa ya ce ajibtu min dah min dahaki min dahaki ya ce ina mamaki da dariyansa da yayi bai kara wani bayani ba huzaifa ya ce ajibtu na mamaki min dahaki dariyan da shi wannan yayi ma'anan abdullahi yayi bai kara bayani ba wa kada arafa ya tabbatar ya sani ma kuntu abin da nace gaskiya ne lakad unzila nifaq ya ce ala qaumi an sauka da nifa munafinci ala qaumi kanu khaira minkum wanda mutane sun fi ku manai na nufi tabakan farko sune sahabbai summa tabu fataba Allah alaihim akwai da suka yi tuba la karu tuban su wai kuma bai tuba ba sai na baka da ya yace shi wannan magana wadahan kaga abdullahi ibn ubay mm. lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi mumini ne lokacin da aka je fagen yaki dama Allah Allah yake so ya samu jama'a da su goyi bayan sa shi aka samu ansa da da da da mutanen mutanen mutanen makka suka yi rigima da ya an fara yaki a tsakanin su ana dukan juna wannan sun ce wa ansar wannan ce ya muhajirin wa ce ya ansar da ganin abu ya rube shi yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna az minha al-azal ya san dama ke ne fara zagi yace san min kalbaka ya kula ka ce dikirin ka ci bai cije ka ma'ana ku baki kun zo kun cika ma gari san min kalbak ya kula to anan duk an ji an gaya manzo Allah za kashe shi manzo Allah ce ni ba zan kashe sahabai na ba to anan in shi suka rike kar jama'a su ce na kashe sahabai na sahabai wanda ya imani a zahiri yace na tare da ni jama'a ba sa gane cewa sahabai na kuma sahabai na ni na da kunna yanka shi wanda yake son shiga musulunci ce ai Muhammad ina kashe wanda mabiyan sa ma shi sai ta kyale su in dai munafiki ne ba zai mutu ba akan ina sahabi me sifar munafi me sifar sahabi wanda ya iman da Allah da manzonsa kuma ya mutu ina kansa amma munafiki ba kansa zai mutu ba munafiki ba kansa yake ba to manzo Allah yana da rai sallallahu alaihi wasallam she Abdullah ibn Ubay mutu ya zo masa bayan kalmomin da ya fada kafirci na zahiri tun da bai ce ya genyi musulunci ba manzo Allah yana jin zahiri ne shi sai duk duk sunan ya ba ku zai ba ana nan shi mutu ya zo masa dansa kuma abdullah shi ne cikin matasan sahabai lokacin da aka je aka gaya manzo Allah masallar ce babansa ya zagi mutanen ansar ya zagi ajinin ya ce manzo Allah mai muku ka tura wani je kashe baba in ga ganshi a ban kasa shi ya kashe baba na ba ni ne je kashe shi kawo kansa manzo Allah ya ce a'a jale shi lokacin da ya mutu kuma shi dan ina neman la yafi masa akai mutum da iyaye akwai wani sirri sai je ya gaya manzo Allah cewa sallallahu alaihi wasallam suka zo kuma baba na sallah kuma na suka sa masa ligan da yake don tabaruka kan ligansa manzo Allah ya doki ligan sai ba shi ya cika ka yawan ka an gama manzo Allah ya zo ya fita da sabai baki da ya sallah Umar ya ce don mai manzo Allah zaka yi ga adawa ga kafirci a bayin manzo Allah ya ce eh ba hana ni ba ba hana ni karin ba an ce yi ko in karin yi dai ba za a yafe masu ba ne daga baya sai ya yi sallah kuma ya sake zuwa wajen kabarin ya fito da shi ya sa cinyansa mai albarka ya masa duwa ya tofa ya shiga to anan nan Allah ya to ka ga karara Allah bai zai yafe munafikin ba rufe kofa to kaga da wannan Huzaifa ke magana ce Allah ya gyarbi wasu to amma akwai cikin su wanda suka musulunta ya suka sake kuma suka bai akwai wanda kuma Huzaifa manzo Allah ya bada sunayen su saboda an fasa zai zama fitina shine zai ce amma sun ya ce sun koma sun tuba fata ballawa ne to annan irin waɗannan dai in ji dan shi ya fara shi faɗa ita ai sahabai akwai munafiki a cikin su ce dama akwai manzo Allah ya yi sallah kan Abdullah ibn Ubay shi na daukan sabon wasa na wurin Allah da yana ga manzo Allah ya san makiya ne ya san kuma munafiki na mai masa Allah amma Allah ne yake kar sake yi to irin su wanda suka saura manzo Allah ya ba Huzaifa takarda ne cewa in ya mutu karo ne masa sallah shi sa in dai mutum ya mutu an ga Huzaifa ya ki masa sallah she sahabai su ki masa sallah da haka ɗan tsiradu suka kare wanda kuma suka daina suka daina to amma da ɗan shi suka zo shi suka sa bakar a ciki suka sa umar a ciki suka sa matan manzo Allah duka sai ya za a yi da waɗannan karnuka ba da masan me suke yi ba to wannan ne su fake da wani abu su yi kuma ahli suna ba ruwan da wani boye boye suna faɗa abin da suka ji wajen manzali da abin da aka rayu shan faɗe shi ba ta bukata boye tun da akwai shugaban talikai na na aka samu na rigar madina an samu ma haula da min araba an samu nifa kuma ba sun mutu ne kafin mutuwa manzala ba amma sai su kuma manzala bai ci a yake su ba saboda gama garin mutane ana yakin zai ci su ai wadannan manzo Allah yana kashe sahabbai ne, amma wannan sahabbai ne zon yanda Allah yake cewa ma ta hayyukum bi majru sahaba an gane shi mana mutane da kana zaune da su ana kira sahaba amma sahaba ne imani ce wanda ya mutu akan imani in za cewa ma sai hukum bi yun sha nuna cewa mutanen maka su ne sahabbai manzo Allah su Abu da Abu Lahab zama sahabbai ya kalma ce yace mutanen da suke waje ba za su gane cewa nan ga abin da yayi ba kaga kuma zai bai faɗa wannan ne tunda shine sahibi sirrin nabi ne yake cewa lakad da nifaqu alal qaum an suka da nifaqan shi nifaqan shine mai mutum madajin wasa kanu khaira minkum aqwan da kun fi ku thumma tabu fataba Allah alaihi to me kuke bukata kuma wanda ya shiga ba gaske ba daga bayan da shi gaske yan kare shi da ya fara shi tabu sun yi tuba da wawu jam'i fataba Allah alaihi Allah ya karbi tubansu kazan mutum zai fara abu ido kamar wasa ne she kamar abdullahi ibn ubay da yana kuma abun wasa ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce da jakin nan sai yace alayka anni an da ya samu jama'a ma ai ba zai shiga musulunci ba yaki manzo Allah ne to amma ya gani abun da gaske ne ba yanda zai she ya komo babu kawo inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh ila qawli wa yunus wa haruna wa sulaiman Allah dai kiyaye na ta gaya maka akwai wani almajirmu da muke tare da shi fiye da shekara goma lallai yanzu nan da jirgin kai awa biyu ya kwashe shi a can abin nan lagos sun ta babba shi irin kuta ibat ne ya zo yake gya da ne yake ce ai dai biyan da aka yi dai sahaba akwai munafiki a ciki malam bakarin sharri ba ne mutum da bai karatu ba ya zama da yan shubha kaga wannan hadisi da muka karanta kuka gane soki in dan shi ya kama wannan hadisi inda zai fasara maka Allah ka wannan shi Inda ya ga dama zai gaya ma to kuma kana da killata ilmi shi kai asara shi kai asara rayuwarka domin zagi wanda suka wuce farko ba jini bane tuku fita da suwa musulunci ko ka sa suwa musulunci bai shafe ka ba dan sun ga sun tafi ko ka sa su ko ka sa su aljanna ko ka fito da su ba nasin da ya baka dama ka yi wannan ni da kai mu zauna kenan mu kasa ma sahaban gida gida mu ce wannan dan kirki ne wannan dan wuta ne ba nassin qur'ani wala hadisi da yasa mu yi wannan bayan Allah ne ce su da annabi kuma sun tafi suna gabansa wanda yayi zai gani wanda duk yayi kurakure zai gani kuma cikin su ayoyi sun zai amma su cewa duk Allah ya yarda su to kai ka zo ka shiga da wannan a cikin yaki ne ba saka ba da duk ajin shi'a bayan mutuwa manzo Allah ya faru daga cewa ba ma sai na ali mu baya ba to sha ka gan dukkan su baki daidai ma a sa su ma abin kudin goro kawai dan munafike ne kafire ne ma wai su ba ni kafire ne ma amma domin an samu wanda sun ki bare zaka an samu wanda sun ki yin sallah an samu wanda sun bar addini kin na ka yake su ya dawo da su akan hanya yace shi dai an bari ce ko dan akuya ake barawa an ki barawa shi na yake su ko dan akuya wannan shine ruwayan Buhari wanda Buhari ya yarda da shi wanda suke cin abin nan ko dan abin nan da baibai ne wannan Shehu Albani ya ce wannan lafzin shazi ne ko da yayi zafi a nan wurin <laughs> to irin wannan shine rayuwa malamai to shi za irin jiya abin da ake nuna ka ga mutum da ya saya ba takarda na karantawa ra'ayinsa ne da karatu haka yake yaudare yaran da karatu bai masu nisa ba ita ya cewa ka zai ta wallahi ko salla iyaye da kakanni bai iya ba salla iyaye da kakanni zai muku sallar ko yi mamaki salla iyaye da kakanni to amma saboda fasahan harshe da zai duddo ko magana da wannan yuyu, shi ga mutum ya gama ya sai su ma mai bisu tunda ba kirki kirke karanta ba in kana da akida an ce da kika ka taba sabin zaka taba to me zaka zama ciki manzala ki sallallahu alaihi wasallam la tasubu amwa fa innahu afadu ma kaddam yace su waye wata ruwa ke ka tabbatar da naka ku karanta naka ji fara fara ajisu la tasubul amwat daban Allah la amwat kuma daban to la tasubul amwat to me to akwai wurin ba kadi fa inna wa afadu ma kaddamu ke kuma kan tana kan ji to wannan sanu yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh yace Allah yana cewa na tura na aike da na aike annabi nuhu da annabi yunus da annabi harun da annabi suleiman nake nufi haka ina auhaina ilaika kama auhaina ila nu ya ce waɗannan ina nuna ya ya aike su ya aike manzo Allah kamar yadda aiki duk waɗannan da suka wuce amma kowa da lokacinsa na fata an gane to wannan daya daga cikin ayoyi surati nisa ne kawo maka cewa nabi na tura ka irin aikin da nama wani da wani wanne na ayi nuna cewa ba kai kare da annabawa ba annabawan sun wuce shi sa kai ma daya ne daga cikin wanda aka kamar wani wuri ce inna auhaina ilaik na fatan gane to ya ce ya sa'aluka ahlul kitab an tunzir alaihim menene kitab min sama to har zuwa ila fa buhtan eh, buhtanan aziman duk suratul nisa wannan aya yana ce ma anzalallahu ala bashar min shay wanda su su kafiri suke cewa ma anzalallahu ala bashar min shay shi na ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuha ila qawlihi wa yunus wa haruna wa sulaiman su kafiran ai sun yarda sun dauki wani ajini na ahli kitab suna yi ta kuma sun yarda annabi ibrahim annabi ne shi ajini sa suka ki to shi Allah yake masa tasbihi ce waccan ma wanda suke yarda sun same su ne da annabi bai mai na lokacin su ma sai su ki don ba da mizan da suke ce wannan annabi ne ba annabi ba ne sun ya sun tashi sun gaji addinin annabi bayan suna yi kuma sun baddala shi amma sun yarda annabi ne to amma shi suka zo kuma mangan nasu ya nuna cewa ma babu Allah ma kadina na da wani ka'ida ne yace hadathana musaddad hadathana yahya an suyan قال حدثنا عامش عن ابي وائل عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن بتة وابن بتة يأتي bai halatta ba daya daga cikin ku ice ni na fi yunus ibn matta na fi shi wanda magana tsawazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne lokacin da aka karanta an ga annabi yunus ya ya yi hushi ya bar al'ummansa za su kai zai wushi zai tafi shi ya fada a cikin ruwa to da aka karanta masa don kar wani al'umma ya ji wani na kasa akan annabi yunus shine manzan Allah ya wannan amma ba aka wajen da ce ana sai da wala da adam a ya nuna wannan nuna kuma shi manzala sallallahu alaihi wasallam kowa ya sallama a cikin ali murana Allah yake ce da annabawa da sun ji sun sami da dukkan su ya tura manzo ya zai same su za su yi imani su aje abin da suke ciki to wannan manzala sallallahu yana faɗa ne don irin yayin da aka ce annabi Yunus yayi zuciya ya bar mutanensa kuma har kifi ya haɗe shi to shi ne Allah ya kare wannan wanda min babu sadi zari'a kenan wanda malamai usul suke faɗa har wani wurin mai yake cewa yace haddathana Muhammad ibn Sinan haddathana Akulay haddathana Hilal an Ata ibn Yasar an Abi Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala ana khairun min Yunus wanda ce ni ne fiye fiye da Yunus ibn Matta fakad kadaba ya karya ta a zahiri cewa shi yadda shi ma annabi ne ni ma annabi ne ya yi karya amma annabi wa ya fi wani an ya cewa wala karfa ba na ba'adhum ba ai akwai fifiko amma dai suna nubuwan da dai suke don qur'ani ya nuna annabawa ma akwai ulul azm wanda shi ko annabi yunus yana ciki bai kai waɗannan annabawan ba kamar manzala da annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi isa da annabi musa to wannan ne eh. babu yastaftuna ka kulillahu yuftikum fil karara in imaku halaka laysa lahu walad wa ukhtu fala hanisu mata fa huwa yarithuha in lam yakun laha walad yace wal kalalatu man lam yarithu abun aw ibn wa huwa masdar min taklala nasab an shiga karci kenan kan tsaye yastaftunaka za su nemo fatawa a gunka kuli ce wannan fatawan ba kai zaka bayar ba Allah da kansa zai bayar za su tambaye ka kalala kalala wanda mutum da ba shi da asalin sababu far'in sababu ma'ana iyayen da suka haife suna asalin ba za su gaje shi ba ya'ya da jikoki babu da yanzu sawa ya mini da agu shine shakike koli a bai to wannan shi ake kira kalala daman mutum ya rasa iyaye suna asalin uwa ko uba suna asalin ko kaka kaka kaka to waɗannan suna asali inda suna na ba kira mutum karara ko mutum yana da ƴaƴan kuma sun mutu amma ba jikokin fuskar ƴaƴan mazan ko ina da ina da ina da jikokin fuskar ƴaƴan matan duk karara ne domin ƴaƴansa kawai za su gaji amma ƴaƴansu da suka je suka aure wani ba za su gaje shi ba to wanda ya rasa shine Buhari ke cewa alkalala man lam yarisu ab wanda babansa bai gaje shi ba mana babansa ya mutu ko kakansa au ibn ko dansa ko dan dansa ba zai gaje shi ba to za a koma yaminin shimal imma li abbi ko shakik su za su gada in wake na za su shigo in wani suna cin gado ba kiran su ba kiran mutum kalala eh, mutum kalala aka kira mutum kalala amma ko da yan wasu za su gaje shi na fata gane to shi ne yake cewa huwa masdar shi sunan kalala masdari ne min taklalahu man takallalahu ko na ku yace min takallalahu nasab ko ba haka bane shine wanda ya samu tarfi tarfin nasab sarf ya cewa takallala ma'ana takallala nasab a sarf sarf shi kamar jefa abu shaki kira takallala nasab wanda ya samu jefin nasaba amma ba asalin da furu'ansa ba shaki kira takallala to can shi mu koma ya ce in muru'u halaka laisa lahu walad mutum ne ya mutu ba shi da ɗa kalmar walad a nan ku ja layi akwai mangare buna ba sa kai laisa lahu walad walahu uhutu wanda ya mutu amma yana da kanwa fala hanis to kaga nan da qur'ani mu'jiza ne kaga bai mangar yaya nan ba wanda ba shi da ilimin shi rikici tunda yake laysa lahu walad ma'ana ba shi da ba shi da da annan ma ba uba kenan ba uwa tunda yake wala uhutu da uhutu tana nan da da uba yana nan ko uwa eh, uba yana nan ba inda za a yi uhutu ta zo ta gada yace wala uhtu shi wanda ya mamace yana da kanwa fala hanisu dudukiyar sha ba ta ne matara huwa shi kuma mamace inda yana na da rai zai ci yarituha zai ci yar wanta in lam yakun laha wala in ita kuma bata da da ka wannan magana na so wani fasara mu me yake nufi eh ai amma magana ce a dunkule qur'ani dai shi da sallama ma qur'ani sani ne hmm. ke faruwa wa zai fasara mu magana ce an zo shi a dunkule a wa haka kwanci kawai me yake nufi Mm. idan hmm. ba shi da da hmm. ba yana da biya ko da yana da wa wala ko da yana da uwa ko yana da ku kyale shi mana aha yana da wa yana da za ka gaji shi ko ya rusa hmm. shi kuma zai gaji shi ne ya mutu ya mutu amma farko ai wa aka ce in halaka imro to dama abin da yake so ku gare me yake nufi haka gaba me yake nufi haka mm. mm. ka rabu kadan ya zaka kawo mura haka idan suka daidai zaka bude a ni ayan zaka ringe jakana fasa الله منهم حلال ليس له ولد مباشرة وله أخ أو أخت أما أنا أو أنا مثل وكما يقوم ولو أخت هنا لإرواح كي وانا أخ نن كي ذاك جار ما الله نن تؤمي ويك وانا وأنا مجي ذاك فلسفة كبر كأي تو فرهاني ba ta da ɗa shi shi ɗan uwansa to shi kuma zai gaje ta hmm. illa kullum hawaya dai ba da ɗa wannan bayani hmm. shi zai dukiyar ne gaba ɗaya ba zai ne so mu zo can da aka ce inni muru halaka laysa lahu walad bashi da eh. walahu ukhtu yana da kanwa to kanwa nan fuska uku ne in mashakiki dakin su daya ko li'abi li'abi li'ummi tana cin nisfi kuwa a nan bangare take aka raka lawa ba yin da za a yi li'ummi ta kwashe nisfi ya za a yi aya zai fasa ma na gode shi a kawo mu min na to kaga mutum bai fahimci abubuwan ba zai sha wahala li ummi jiyan ne suka zo martaban su kashe nawa ne aka rufe Allah suna da marahil biyu ne yanda uwa take da shi in ma masudusi ko sulusi amma ba za su tallaka wannan wurin ba to wallahi hukumun ma shakiki ko li aji su za su ci nisfiya nan amma ba bal ummi ba to shi kuma nan da yace wa huwa yarithuha shi wanda ya halaka inda yana na da rai abin da zafkar da rake nan inda yana na da rai shi ta cuta rasu in lam yakun laha walad ita bace da da ayi me to she shi kwashe gadin ba. baki daya bai ce nisu a nan ba kuna gane karatu bai ce nisu ba ije kwashe dukiya namiji ne da akwai nauyi a kansa eh to an gane wannan zance ibnu abbas yace to shi nan wurin shi na gan cewa laisa lahu walad ya ce in ba shi da abin nan kuma ya ce inda yana da ba da kuma mai na da ina da ina da ina da ya ce inda yana da ibn abbas wannan ayan ya yi fatawa nan wurin ce mutum ya halaka ne ba da ba da da to dan wansa yar masa zai je e ci gadar to <coughs> na na ba ta kun gane bangaren na garaje ne na ji kaunin sai na gaba don kar a za faɗa maku kuma karfi na gaba to sannun ku da taurin kai to yake cewa in ba shi da zakar kana au'unsa to anan ibnu abbas yake cewa in yana da da mace to shi kanwanta ba zai gaji ta ba ka gane zancen wata ligi mai fallo kagin tancan da ya ce inni mu'u halaka laysa lahu waladu bai ce bai ce uhutu ba ashe ba shi da da falaisa lahu walad yace to falaisa lahu walad nan ba shi da da ba shi da shine kanwan zai gada ya shi wannan yar wasa zai gada to amma inda yana da yan mace yan mace ma na fata ka gane kanwa ba zai gada ba shi ya madda waladin ismi jinsi ne mace da namiji zai ya shiga to amma wala hu waladu anan malamai suna da tafsirin sa inda yana da walad namiji ne dama kanwarsa ba zai kusa nan wurin ba amma yana da yar ina da dan mace to matan dan dan na sama mace dan sama dai mace ne ita za ta ci nifi in ba kowa shi yawanta ta zo matsayin asaba ta kwace dukiya sai ibn abbas ya ce sam ita ba sace ba na ji dai ba ku fance ko nan karfa ba idan shi mutum esta ya ba samu kamar ke ce me nake son mata so da mana kamar sai da idan aka shi wata a wani cewa da ta jinsi guda biyu ne misali da namiji ya yi kama ɗa to amma idan ya mace bai yarinya yarsa misali ita wani ta ta misali wanta za ta ci gari ko ba za ci ba to a nan aya ce laisa lahu walad babu babu ana ana ko kuma ce da an samu to an samu don me za ta ci mm. ai ba a yi karatu ga misali mm. ba a so a ce mace shi ga to amma yi da laisa lahu walad ibn abbas ne ya dogara ya ce misali wani dinnan kamar jinsi ne na mace na mace tsari amma an zaɓi ya ce kawai to za a biyo ya ta sa sun wani ba cikin kamar shi to amma wace dalili suka dogara tunda aka ce laisa lahu walad me aka kori da yar mace eh to anan ne ibn abbas ya kafe yace kun walad ne ya shafi namiji da mace ma dama ita matan tana nan dai yana da ɗa mace yar wanta ba zai zuba shakiku ko li abi yace walad da ya shafi duk biyu na ji bastanci ne ha ka fahimta me yake ne shakikiya ko li abiya gadanta matsayi nawa ne bari bayani na matsayin a cikin gado ta mun zancen garaji ma garaji ba muna yara da yayin agogo shi kuma ya tashi bai iya ba ka ce garaji ma agogo ka karfe na ya ce naka ba ya ce ai karfe goma ce fa fa daidai ne naka ba ka ba ne da ka faɗa wannan ta anan abin da ba su ke fada. yace in imru halaka laysa lahu walad to kaba kana gane zancen to ibnu abbas yace walad anan ya kunshi namiji da mace to jumhur kuma sun ce walad anan mace ce eh, namiji ne kawai inda akwai mace ba za ta ci gadon ba kawai za ta shigo ko da ita ba za ta sami nisbi ba za ta ci wani abu ibnu abbas kuma ce ba ku da madogar din da aka ce laisa lahu walad in an bar walad haka a arabiya ji ayya sun shiga yace wannan waladin ya tafi jikoki ma yace kaddara shi wanda ya mutu bai bari dan cikinsa ba ma jikansa ne ya bari dansa na cikinsa shi a fi ya jika na uku na hudu ya ce ai kanwansa bai isa ya shigo ba duk sunan su da ya ce amma tun da aka ce wanda ya shafe su sai ka ce in dai mutum ya mutu ya bari yar mace ne ya bari mace kan ba zai zo ba kanwar mace. an kauda ita kenan jumhur kuma sun ce a'a she wanda ya mutu ya bari dan namiji ko jikan namiji shi ke hana shi ke hana kanwa amma dai ya bari ya bari danta na mace ya to wanzu zata ta kun gane wannan ko lokacin ba za ta samu nisfi ba to za ta zo wajen da ake kira asaba za ta zo kamar namiji na nan wurin asabci za ta yi to su da ibn abbas ke na jiho to wannan nan da yanzu da ba za a koya maka asaba ba to suna da adabi ka sake kuma na nemo wanda zai zo koya maku karatu daga kasa amma shi rijista ni da shi mun shirya za a fara daga kasa sun kasa za a fara kuma wannan yanzu mu sai mu karata asaba nan na maza ga adadin su na yaushe na <laughs> haka ba shi ke faɗa ba shi dai ce dai ibn abbas abin da ya fada dai cewa waradi ya shafi namiji mace ne jumhur sun ce ya shafi maza na nan kawai inda mace ne ba za su hada kangon mamacin ba amma cewa ita mace kanwa tana cin asaba wani abu ne kuma shan shiga can karatu a ba nan ba ne ita tana cin asaba sau da kowane class da abin da suke ci ina ya nan ne maza za ta zo asaba tun da ita bata da nata a nan tun da ita tana da nisfu tana da sulusai to bata da wanda za ta haɗu a nan sulusai na a nan kuma ba da mata ci nisfi a nan a kan ba haka ba ne nisfi wanda ita matsayinta cin nisfi ko sulusai ne sulus to amma sulusai ne na bata da wanda za su kunshi su ci sulusai ne kan wanta ko wani abu shi ya ta zo ta doki to abin da ma baki ya shi ta zo ta kwashi akan asaba eh ai ba babu ita ma dama a a mara ba gane karatun ba a to ai eh, da ka shigo da ita saka ka ka shigo da ita farko ana magana aya na cewa inni munu halaka mutum ne ya mutu shi mutum sharcin da kanwansa zai ci ba uba ba da ba jika amma ba an ce tunda an ce laysa lahu walad to walahu ukhtu to duk wanda yake da karatu aka ce walahu ukhtu ya san ukhtu ba ta cin gado inda uba yana nan to tunda ya kawo ukhtu ka tabbatar ba uba ne da ma akwai uba ukhtu ko shakiki ko li abi ba sa gosowa uba yana nan to dan wanka ya mutu uba yana nan ko Allah ya sa da annu ka kama ka haife ku ba ka gado uba ya share ku baki ɗaya uba ya share yan wa baki uba yana share yan wa ne da kuma kaka da kuma faffa duk waɗannan uba ya share su ke yi don shi ne asali ya haɗa wannan dangin sau ina nan ba wanda zai ci yan wanka cikin ku ɗaya asan da husaini ne shi ya mutu ya bai miliyan dubu ke kuma kana nan talauci kuma kai da shi kuke neman arzikin ma amma na karban nasa don ina mutuwa to uba yana nan to baka da kokon dala don shi uban ne hada ku ba zai san shi ba shi na zanen sai ko ba zai zuba da kai to kaka da zai shigo ba saboda ba kaka ya samu uba ne bai samu wannan yaron ba jika ba na fata an gane wanda yake hada uba kawai shine yaya kan ji wani mawakaci da babansa ya kore shi ce kai maka je gidan babanka ne nan gidan babana ne baba ya ce baka bari wani ce ba zan bari ba gidan babana ne kai din kana saka ko kai kai maka je gidan babanka amma ba yin da za bari wurin Eh, an babansa ne kore shi a ina zama ka ce bari gidan ana ta ba shi hankuri ce wala ba zan bari gidan ba babansa ya kore shi je na ni zan ce bari mun gidan ba ba na je gidan ya ce eh, yanzu tafi na ayan kurani ya kore ko hadisi gidan ba ba ne ba ya ce in je na duniya na wai kawo ni gidan babansa can baban sa je can ni gidan baba na nake yace ni nake da dai ma abin nan da da jika ba hana su ba wanda zai hana uba shi dai ina koran shi wani wuri ya kai shi wani wuri baba da uwa ba wanda ya hana su gado yaya eh ko da yaya shi da rage masu gado to ai wannan gado shi mun shiga ciki kenan ku zo karfi na gaban don haka in ba ku biyo shi gado yana da wani abu in ba ka bi ka'ida ba za ka gane shi ba shan koma asali suwa suke cin gado mata jiya dangi a wajen mata wa suke cin gado dangi a wajen maza wa suke cin gado to shi an gano wannan kuma kowanne da nasibinsa wa yake korin wani ko ya rage masa nan ne ma yanzu ya farke birge ni da ya je can maiduguri aka kada aka masa tambaya bai san shi gado ba sai dakata da wani shi turo nan doko a doko ne jina ji shi shi zai yi ba shi kuma na tuhu ina son sai fito wai hada da Allah shi na je shi na doko littafi na zo muka wayewaye ni da shi a daki mun ja tuku ga sa ga fahimta na sai yayi da yake na ta sai zai fara ba yin da zai yi wannan abin nan shafin gado da ya zo ya fada muka ja da shi tukudi har yanzu tashi na zo sama to waɗannan abubuwan mutum bai mai da hankali su a karatu sama sama shi sa na nemo malami zo a fara maka wani karatu wanda sun zo kawai buhari suka zo ba su da asalin karatu to shi a sa masu lokaci da rigista za yi in karatun da ke maku wara loga arabiya abin ya shafi kuma fikihi da abin ya shafi kuma irin wannan gadon kuma za a yi rijista ne kowa zai zo ne kaga yin zancen gado ba karamin abu ba ne ga masu gado a gidansu na sha nono <laughs> eh, gashi da wannan yaron kuma da yake yake madugo babansa abokin karatuna ne amma malami na ne duk sun haddace a duka gidan malam su Allah ya sa su albarka gaskiya hmm. na'am eh hadisai suka dogara eh amma daga baya ambaci ne eh, o kana gan tun da yace aura da kuma mu ai to ai haka abuwa suke zuwa amma wani hadisi suke fasara wani ka gane aura ya shigo abin da ibnu abbas ya dogara kenan eh to ya yadda ai amma akwai abin da zai zai toge aulada nan da an ce yanzu da aka ce aulada an shiru akwai wurin da kuma na cikin waladu ba abin da ba ya kunshi da mace amma an bai aulada mutlaka yi kan kushe mace a to akwai wuraren da zai kushe mace dai indai wanda yi ya zo shekari na ya Allah Allah ya saka ba alheri hmm? al'umma ko shaki kwarai kuwa shakiki li abi sun fi karfi li ummiya a wajen gado ya mm. eh, asalin wajen uba ne ba uwa ba wanda uwa da uba da ya ne first class shi wanda suke tinkaransa kawai shi ne uba ko kaka ko kaka kuma akwai sabani rajin kauri uba ina nan to yan ba sa cin gado mutlaka ba wani kece ku ce to amma kakaina na na zai ya hana illa dan ba uba to rajin kawai kakai kan taka yanwa don shi na asalin matsayin uba to malikiya suna da abun cewa nan wurin suna ganin uba kawai ke taka yan wai wuce amma kaka a zuwa haɗu a gamza Eh. suna da bambanci wani eh, suna da bambanci a wajen gado inda ba su yanwa amma in sun hadu tun da ita shakikiya tana cin gado kan a sai nis li'um ya ba dama ta ci gado nis amma tana cin gado amma gadon ta kuma ba zai haka ba hmm. <laughs> Allah Allah ya sauki to ina muke ne Allah kun gane ko me muka ce ko akwai wanda bai gane ba kana kada kai me muka ce me muka ce ne dan in ba ku gane ba shin mu wuce kana gyara murya kana gyara murya me yasa ake ayo jaki a farki fadan me yake ciki Oh, amma taurin nako, taurin kan nako, ba ya kai jabal Uhud. Bismillah. Kuma hmm. wannan tsarin. Ya mutu. Ba shi da da namiji. Ko mace. A tafsirin shi ne Abbas. To, na gode, yi tafsirin nan na inda ai yanzu kafin ka shiga ibn abbas wallahi fasaha wallahi magana sa daidai ne kuma na'am mm. shine aka ce idan mutum ya mutu ba shi da ɗa namiji ko kuma mace amma yana da eh, wai kawo wanda mutum ne nan ina littafin ka <laughs> ku ba shi fasa mala ya yanku bismillah ba shi yi ka fullo daga can kamar ka ya kai ka zo a makari ka zo ka mana fasara ka zo kana mana ci gaban hala idan mutum ya mutu hmm. ba shi da yar mace a ba shi da hmm. ko mace hmm. a tafsirin ibn abbas da kyau amma yana da yar uwa mace mm. wannan yar uwa mace tana da rabin abin da ya mutu ya bari da kyau na abin da ya bari mm. idan shi ne shi kuma ita wannan yar uwar tasa ta mutu mm. ta bar dukiya idan ba ta da iyaye kenan zai gaje gaba ɗayan abin da ba ta da ɗa mm. ba ta da iyaye zai gaje abin da ta bari gaba ɗaya Allah ya maka albarka ma mm. wallahi kayi abubuwa na ilimi daga gaske ashe tarin zuwa ne daga gaske ba Allah ya saka ma da da kyau ka fasa yadda yake so wallahi shafi malamai ka tare da to ike cewa ina muke kuma wa zai fassara mana takalala kabara me yake nufi takalala hmm? a'a lafzi lafzi lafzi takalala me me manansa takalalan a to fasayin da ka kwaso an ne kalala wanda ya mutu ba shi da hasari ba shi da fari Lafin kalma muke so yanzu kalala ban sha buhari na so ya gaya maka takalala na nasar ya ke nufi takalala za ka tare mu lokacin zo ya ka ce kai jefa abu kalmar luga arabiya ta kalara ma na tar tarf shi na ga maka babban cike ke kaya haka don ka haddace buhari da lafzin da yake ciki yake cewa hadathana Sulaiman ibn Harb hadathana Shu'ba an Abi Ishaq yake cewa samitu Bara'a radiyallahu ta'ala anhu qal akhir surat nazalat Bara'a wa akhir ayat nazala yastaftuna kuna gane karatu yace dai Bara'a yake cewa suran da ya karshen sura sauka shine suratu Bara'a karshen sura kuma ayat da ya sauka shine yastaftuna ina sai rufe maka gadon kalala ba canjin sa ina nai ne yake ina sai nuna cewa wannan shine karshen aya ijtihadin sa ba wani na shi ba wani dalilin za saka shi fahimtar sa ne akwai sabani a kai malamin ulum qur'an masu yin sabani wace ayin na karshe ba kana sai shi bara a sahabi ne zan sare naka ko naka to ce ne wannan wannan suran ne to Allah ya samu dace ya ce bismillahir rahmanir rahim goma da rabi ta yi sauran uku ne to sha bar maku tambayoyi sai mu tashi wani sura kuma wa yake da tambaya kan abin da muka yi me ya kace eh sallah sallah sallah a nawazil bala'in da ya shafi mutane kamar da ake yan yanzu da hamsa salawati sha a yi kunu na mala na zuwa to na zuwa da kuma wa kamar me na suna da matsayi ne shakiki inda namiji ne kan kori sauran yan mace ne kuma ba ta iya kori su duka wanda kamar mutum dakin su daya to kamar suna da yan amma uba daya ne su suna cin gado amma da shirki dakin wanda aka yi mutuwa in ya bari yan wansa akwai maza a ciki to zai uba baya nan kaka baya nan ba da to su za su ci gado su hana sauran yan wa inda akwai namiji amma ba namiji to sauran yan za su shigo dakin wansu shi su ci haka abun ke na ita wannan shakikiya mace mm. da na wannan la'ajiya mace mm. zai bambanta ne ko zai zo ne zai matsayin ne inda dai ba shakikiya mace to ita li'abiya za ta saya matsayin shakikiya ce ta dauki nisfi eh amma sun hadu to ita za ta dauki nisfi shakikiya mm. wannan kuma tana da gado sani gado za su kansa na don lokacin da shakiki ya dauki nisfi akwai ma bakiya na mene mala ma bakiya na sulusai ne eh, tun da ita ta dauki nisfi to akwai ni abbi mace E eh, zata gada tun da ba maza akwai maza ma shi su dauka su zakar misra hadda unsayin amma tun da ba maza to annan ne ita maza ta zo ta doki sulusun ma bakiya ta doki kashi daya daga cikin kashi shida na eh? a za ta dauka nisi wace ce shakikiya ba eh nisi za ta dauka tunda ba kowa li ummiya ba mai magaranta ba haka za a gane ba a to ya za a yi sun suke sukunuwa ha ka gane tambayan ka ma'ana dakin ku daya gadon ku daban da wanda ba dakin ku daya ba in dakin ku daya akwai maza cikin dakin ku to sauran yan wawan su ba amma dakin mata ne kawai kamar goma shi dan wansa ya mutu na da miliyan ɗari to za ka kasa dukiyan kashi uku su yawansa baki daya su doki kashe biyu a cikin uku dayan da ya saura sha ba saura inda akwai namiji kuma shi hana su na'am na'am kake cewa ba sun ka gane na shi na'am na'am kake a wannan daki akwai la'azi na kuma nan ba la'azi ya mace sai ta ta kwashe nata sauran sai a jefa masu su fara ta zakar misla ya zai lili zakar misla ya zai unsa yin fata ma to wa yake da tambaya malam na zuwa malam jafar me misali hmm. ta ba ta damar matsayin ta koma matsayin yakiya kamar yadda idan ya mutu ba shi da eh eh kwarai kwa a kuma ita ma shari'a ta mai da shi matsayin ubanta

eh saboda in ka ce masai uba masai uba daban ne shi uba ba kyale shi ko yaya amma dan aka ture shi eh, a kaure shi a wuce yan uwa suna cin gado ne ba uba ba kaka ba da ba jita shi su shigo suna kara da uwa suna zalinta uwa eh, eh ba ma za kai bai ba na so ku shiga da wannan gadon saboda bai tumal ba abu ne mai soki ba akwai gadon da hanabila suna da shi mu malikiya ba mu yarda da su ba to yanzu kuma kotu suna amfani da shi mai muku a duke kudi a kai tumal sha duba dangi fuska uwa fuska wajen uwa dole su ci gado sun fi bai tumal eh, to wannan gado ina nan shi sa da za ku saurare ba ku saurare ya warware wannan mushkilar a kasa da kwaya guda amma shi kafin gado kafin ka gane yaren da yake yi wani yare ke yi shi ka shigo ciki ka san ko ina ne ko nan ruwa yake shi fito maka da waɗannan abuwa ka'idan da aka gina masu gado asaba wannan ka'idan ka doko shi yawon wajen kuma iyaye da wannan ka'idan za gina ka san akwai ka'ida a wajen asali gado na wajen fuska uba wannan ka'idar zan na goshi shi in aka rasa fuska uba kwata kwata sha kai wajen fuska uwa so ya su gado shin kaka tana kakan wajen fuska uba uwa tana sai matsayin fuskan kakan wajen uba to she wannan ne za a gina can inda akwai shakikai wajen uwa sun fi wajen li'abai ni akwai shakikiyar ne umai to duk wannan ka'idan da yake nan shi za gina ba ha kawai ki koyi ki gado ba la karatun da shayin shi kuma sare ke sa mu da ku baki da ba su ba karatu kan amma dole yi karatu na wa yake tambaya karshe mu sai na mala za ka zo kan an na sa ne na lalashin sa ne ba shi da lokaci ne shi da kun ji alhamis ya yi karatuwa freedom da muka sashi wani nazir mala awal na muntada mutum na Allah ya bashi ilimi kuma yana da shekaru sa ba gane to na lallashin sa yazo wajen nahu ne ba bar shi baya wajen tafsir ba bar kuma ilimi hadisi yayi to saboda haka yanzu akan da kun sawai karatun sa ranar alhamis da ya wuce eh to shi nake lallashin sa ina sai ba kwana biyu ban sani ba shi ya zo wanda zai zo ya zo wanda ba zai zo ba kuma ya shafe shi karatu za a fara asali ne za a kara kasa ne da yadda za a ringa kuma karatu ne na jijjiya ko mutum guba yuyu ba ne ina lallashin sa ya yadda don na ga abubuwan da yawa karatun na sama sama ke mm. yaro yana bani mamaki Allah ya bashi wallahi da ranar kunji a kan Eh, isra'iliya ce abin da ya yi magana ta na'am a a wani ya riga kare zuwa idon sai kashe ni ba to me mala dama tambaya da muke so ne ko kuma karin bayanin da nake nema ne shi wanda aka ce zai gaji da uwarsa ya gaji dukiya ita uwarsa ko da ubansa ɗaya ne kawai ko kuma ko da uwa ɗaya ne haka ko uwa ɗaya yanzu da muke ce shakiki ko li abi da ummi baka gane wannan yaren ba sai mu koma da shawuza ka ga tashi hankali kenan yaren arabiya ce ci shakiki wanda dakin ku daya li abi wanda uba daya li ummi shine wanda uwa daya to wannan yaren muke yi amma baka ji shi ba eh, sai mun fara duk mun fara kansa muke fara duk yaren da muke a kansu ne cewa wannan yana ci wannan baya ci wannan wannan yazo wannan yace shi muke amma tun da baka gane sunayen ba shi ka dawo da baya to me tambaya dama tambayar mutu kamar yadda aka ce zai dan ita ta mutu ba ta da ɗa ko ba ta da ya shi wannan dan uwan nata zai gazi zai gaji dukiyar shine nake cewa ko da misali dangantaka da suke tsakanin su wannan ba zai ba muna mangana ne yin shakiki tuku ba zuwa wannan wurin ba to kai ma abin da muke so mu gaya mai a yan wa littafin an buga an buga kashi malayansa an buga ina su nan mun ce kwamfuta kar mu zo kuma an gama wa na ta shi kan kwamfuta nan ku na wannan ta ku ko yana mun shiru kai da ka ci so yana ta kwamfuta to